بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كوم يوليد أسبر أشيرين بشيدة وتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة نري حدود أربعين دنيا كما يوشا تقص وتن بقي ميلادية دبو بيودة أشيرين a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin littafin ikhtiyarul aula في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى واللفظ بالضمالني الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحمد لله رحمة الله عليه ثم نشاهد إن شاء الله تعالى للتاف اختيار الأولى للتاف نيدا بالضمالني الألامة بن رجب يغبو تاشد من شرك حديث تتونا ورملائه أجمد أبادي قداء أكو abu na farko ya kunshi ababen da idan ɗan adam ya aikata su za su zama sun jawo sanadiyar kankare masa zunubansa abu na biyu ya kunshi ababen da idan bawa ya aikata allah madaukakin sarki zai kwaga darajojinsa abu na uku shine abin da ya kunshi addu'o'i waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda allah subhanahu wata'ala yake amsar su idan bayinsa suka yi Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Muna cikin masu wato alkafarat ababen da idan mutum ya aikata su to Allah subhanahu wa ta'ala zai tantance masa zunubansa sannan a ƙarƙashin wannan muna sababi na biyu shine almashu ala al-aqdami ila al-jama'at wa ila al wato tattaki da kafafuwa domin halartar salatul jama'a ko kuma halartar sallar juma'a akan wannan mutum muke kuma a wakansa muke tattaunawa da izinin Allah za mu ci gaba al'allaba ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi ya ce lamma salatu silatan bain al'abdi wa rabbi a lokacin da ya kasance sallah ita ce alaƙar da ke tsakanin ubangiji da kuma bawansa bawa babu abin da ya fi haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi danganta shi gare shi fiye da sallah alwa'izi rahmatullahi alaihi yana faɗi na cewa sun salatu lati bain al-fasilatun wa bain khaliqihi tanha an al-ithli yace sallah kaga sallah wanda ta kasance tsani tsakanin bawa da kuma ubangijinsa tana hani gaba da sabo to ita sallah lokacin ta kasance silatan bain al’abdu wa abdihi wato dangantaka tsakanin ubangiji da kuma bawansa wa munajatin ta haru fi ha a taru ta jallihi sannan kuma wa ita sallah, ita ce gane ganawa ce tsakanin bawa da ubangijinsu kamar yadda ya tabbata a hadisi al-musalli yunadi rabbah mai sallah yana ganawa ne da Allah maɗaukakin sarki ubangijinsa yana tattauna da Allah maɗaukakin sarki to ita sallah ta kasance wa munajatan kuma tattaunawa ce ta zaharu fiha akaru tajalli gurabu na bayyana Allah subhanahu wa ta'ala suna bayyana liƙulubil arifina a zukatan masanan Allah idan mutum ya san Allah ya zo zai yi sallah to Allah maɗaukacin sarki yana bayyana a zuciyar bawa shi ya sa eh, bawan da ya kasance zai yi sallah idan ya zama mutanen Allah ne na gaske to zai zama ya kakkaba zuciyarsa daga dukkan abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zama ya shagalta da ganawa da ubangijinsa wanda yake sallah don shi ba zai yi waige-waige ba ba zai yi waige-waige kala biyu ba domin waje-waje kala biyu al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yace al-iltifatu fi salati ala naw'ain iltifatu basar wa iltifatu sadr akwai eh, waige na ido shine mutum yana sallah yana dan jujjuyawa yana kallon wani waje sannan akwai iltifatu sadr eh, waige na zuci. shine mutum yana kabbarta sallah sai ya fara tunane-tunane abin da ya manta kila shekara da shekaru sai ya tuno abin da ya manta wata da watanni sai ya tuno to wannan duka mutumin da ya zama masanin Allah subhanahu wa ta'ala to baya zama mai yin waɗannan waige-waigen guda biyu ke zama Allah subhanahu wa ta'ala yake fuskanta domin ganawa yake da Ubangiji ai walillahi masalul a'la amma kuma ai idan ɗan adam yana ganawa da wani babban mutum to baya yadda a ce wata alama ta kauda kai ko ta nuna eh, ko unkula ta bayyana a ɓangarensa misali mutum yana ganawa da wani babban sarki to za ka gaya na su a gaban shi hatta motsi ma ba zai yadda wani motsin da zai nuna rashin natsuwarsa ba haka nan irin zaman da zai yi ba zai nuna cewa wannan zaman akwai rashin ladabi a cikin sa ba to Allah subhanahu wa ta'ala wa lahul masalul a'la shi ya fi cancanta a masa wannan idan aka zo za a gana da shi mutakar bawan ya san cewa ganawa yake da Allah subhanahu wa ta'ala din saboda haka wannan liqulubil arifin wa qurbihi sannan kuma da kusancin Allah yana bayyana a zukatan bayi da kuma kusancin da suke ga ubangijinsu tun da ta zama haka to shara'a qabla ad-dukhul fiha taharata sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta kafin a shiga sallah to ai sarki. hai a dabi'a idan mutum zai je gana da babban mutum ya tsanci kwalliya har bahaushe yana cewa kayan shi kenan na ganin sarki wato kayan da mutum yake kura a daka idan zai sa su eh, ana ɗaukar su a matsayi sai ka ji bahaushe yana cewa ai su ne na ganin sarki na a ɗabi'a idan mutum zai je ganawa da wani babban mutum to yakan yi irin wannan shigar ta tsabtata da tsansasa da kuma ta kaya waɗanda suke na faɗa a shi to shi aka sanya sallah idan mutum zai yi ta to ya zama yin tsarki abu na farko kenan da ake bukata فإنه لا يصلح للوقوف بين يدي الله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا طاهر domin babu wanda ya cancanta ya tsayu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wal bi munajatihi kuma ya keɓe don da Allah maɗaukacin sarki illa fahimun sai mai sarki in an ce babban za a je ganawa da shi sai an ci kwalliya sai an ci kaya na kuma a daka to Allah subhanahu ta'ala shi fi cancanta a masa haka ka babu wanda ya cancanta ya je ya tsaya a gaban Allah domin ya gana da Allah sai idan ya zama mai tsarki domin shi Allah kucin saki tsayibun ne kamar da ya tabbata a hadisi ingantacce inna Allah ta'ala tsayibun la yaqbalu illa tsayiban Allah ta'ala mai tsarki ne shi sannan baya karɓan wani aiki sai mai tsarki sannan a wani hadisin manzo sun ce inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah kucin saki kyakkyawa ne shi kuma yana son abin da ya kasance mai kyau to da ba wanda ya cancanta ya gana da Allah madaukakin sarki illa qahiru sai ne sarki amma al bil awsakh adh-dhahirah amma mutumin da ya zama yayi fashe fashe kazan kazan yake ya takuda bil awsakh adh da dauda wacce take ta fili domin da ta kala biyu da sarki kala biyu akwai alwasku zahir sannan akwai alwaskhul batin alwaskhul zahir shine dauda ta fili al-zahir ta fili kayan mutum su lalace a ce ma akwai najasa a tare da jikinsa to wannan wani abu dai da ake iya gani to wannan ta fili akwai alwaskhul akwai ta ɓoye. ita kuma wannan ita ce al'aushaku al'albiyatu buɗoɗi waɗanda suke na zuciya tun daga abin da ya shafi shirka munafurci riya eh, sha'awa mara wadda Allah bai yadda da abiya da abiye mata ba eh, da ƙashi da makamantan irin waɗannan miyagun halaye to duka waɗannan su ne alwasul batin to mutumin da ya zama ya zama cikin dauda da kasanta ya yi fashe-fashe cikin dauda wacce take ta fili ci da kuma dauda da take ta ɓoye ta zuciya fala ya suhu lil bai cancanta ya kusanci Allah ba domin waɗancan hadisan ga su nan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tsayiban, inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah mai tsarki ne baya kan wani bukatar wani abu sai mai tsarki sannan Allah kyakkyawa ne sannan yana son abu mai kyau to kaga mutumin da ya zama face-face yake da kazanta face-face yake cikin ƙazanta to kaga bai kamata a ce ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba shira Allahu azza wa jalla lil musalli ghasla a bil ma'i saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma bawansa idan ya zo zai yi sallah to ya zama ya wanke gaɓoɓinsa bil ma'i da ruwa aka ɗora masa abu na farko idan mutum zai yi zai yi sallah to ya fara tarki idan yana da eh, abin alhadathul akbar to ya wanka kamar misali macen da ta gama haihuwa ko macen da ta gama biki ko namijin da ya zama yana da janaba ko macen da suka kasance suna da janaba ko dukkanin su wanda ana ce musu alhadathul akbar sai sun je sun yi wanka sannan idan mutum yana da alhadathul asghar wato alwalarsa ta karye to sai ya sabunta alwalarsa sannan ya cancanta ya je ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki har ya zama idan babu alwalar kuma ba a iya ko ba iya samun wancan alhadasul aka din ba ko sai aka sanya ka'ida ta albadin idza ta'azzara al to yusaru ila al idan aka rasa asali to sai a koma zuwa ga makwafin asali makwafin asalin alwala ko wanka shine taimama amma wanda ke da wannan to shi cancanta ya je gaban Allah madaukakin sarki ce zai gana da Allah ba domin shi na farko ne sa wallahu ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban bai da tsarki Allah kuma baya san a kusance shi sai ana da tsarki domin bai bukatan wani abu sai mai tsarki sannan da biyu huwa laysa jamilan wallahu ta'ala jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne shi kuma wani ba kyakkyawa bane mutumin da zama yana cikin dauka ina kyau a tare da shi hmm? ai ba haushe cewa yake ko kana da kyau maka tsara da wanka zahiri ga ka kana da kyau to amma ka ƙara da wanka eh ka ƙara da wanka wannan ke nuna maka cewa ashe wanka wani abu ne na musamman da ke ƙara ma bawa wani matsayi hatta ba a wajen waɗanda suke musulmai ba ko kuma ba a mahanga ma ta addini ba to balle kuma a dawo mahanga ta addini Allah ya ganar da kuma sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta ga mutumin da zai yi sallah gasla a ada'ihi bil ma'i cewa ya wanke gaɓoɓinsa da ruwa ورتب عليها طهارة الذنوب وتقصيرها sannan kuma sai aka rataye cewa ita ciyin alwalan nan an rataya shi da me an rataya shi da cewa zai kankare ma mutum zai wanke ma mutum zunubansa sannan kuma ya kankare masa zunuba a kun ga a gaba ta farko kenan isbagul ruhi ala karihat to daga isbagul ruhi ala karihat aka ce me kuma المشي على الأقدام إلى الجماعات أو إلى الجمعات ذاك جي سلا وسياك شيء أعا وأن ذاك تسوجن جل جلاله حق جي سي كاي تركي دومي شي مي tsarki ne baya son a kusance shi sai ana da tsarki hatta ya shi yasa da abin da ke da alaka da Allah yana da tsarki kun ga mala'iku masu tsarki ne shi yasa a cikin hadisi hadisi ingantacce mala albaniya inganta shi a cikin cikin sahihu targhib wa tarhib cewa salasatun la taqrubuhum al malaika mutane uku mala'iku ba sa kusantar su daga cikin su akwai aljunub al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisin isnadin sa ingantacce cewa cikin mutum uku waɗanda mala'iku ba ta kusantar su akwai mai janaba shi yasa aka shar'anta idan mutum jama'a ta kama shi ko da daddare ne to kada ya zauna kadin kazan ya je ya je wanka in ko ba zai samu damar yin wanka ba sai aka shar'anta masa alwala ya yi alwala in ba zai iya samun damar yin alwala ba ma ya yi ce ba sannan ya kwanta kuma masu bincike eh, na likitanci musamman masu jiki a kan likitancin abin da ake ce mishi a tubbin eh, natural medicine to suna jiki a kan lafiya da wannan wankan da mutum zai yi kafin ya kwanta alhali yana da jaraba ko alwala ko taimama lafiyar da yake samu sakamakon haka a kishiyar haka kuma rashin lafiya da ciwo da ake tsammani mutum zai iya saba a lokacin da janaba za ta kama shi da daddare amma kuma ya je ci gaba da baccinsa hmm? shi ya sa in zai ci abinci ya janaba ya wanka ko kuma ya alwala ko ya taimama in zai yi bacci ma haka to in kuma zai fita ta yawo kaga ba a su Allah ya ganar da ku shi yasa za a je gaban Allah sai aka shar'anta mu bawa ya tsafta ya tsaftaka, hatta ya sami aliman yuridul munajata taharatu zahirihi wa batinihi har ya zama ya haɗu da shi mai sanya gana da Allah nan sarki kala biyu taharatu zahirihi wa batinihi sarkin zahirinsa da kuma sarkin batininsa ka yi alwala ka goge ka wanke jikin da ke jikinka na fili sannan kuma sai aka ce to yanzu wannan alwalar da kai za ta goge maka zunubanka to kaga za ka je gaban Allah madaukakin sarki zahiran min al-awsakh zahira wa min al-awsakh al-batin za ka je ka tsaya a gaban Allah alhali ka tsaftata daga kazanta ta ɓoye da kuma ta fili tsarkin da kai na fili sai sabon tsarkin ɓoye da kai alwala ka goge dattin jikinka sai kuma sai aka goge baka zulmanka sai zaka sai ka je gaban Allah subhanahu wata'ala tahira kada da sarki sun ba shara'a al-mashiya masajid daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki sai shar'anta ma bawa to daga nan ya tafi masallaci a gani shi yasa baya cikin sunna muna nanatawa mutum ya ƙi yin alwala daga gida sai ya zo masallaci wannan baya cikin sunna duk hadisan da suke bayani kan zuwa masallaci to Allah ma za ka samu wani hadisin da zai yi batu kan zuwa masallaci fa sai ya face sai ya ce kayi alwala a gida kayi alwala a gida to kaga daga nan ne za ka samu waɗannan eh, damammakin ka tsabtata a zuciya ka tsabtata a fili eh, ka sun tsabtata sannan zuciyarka wadda ita ce jagorar gaɓoɓi da baki ɗaya ita ma ta tsabtata Allah ka ba mu tsarki wa fihi aidan a cikin kuma wannan akwai takfirul khataya akwai kankare mu mutum zunubansa hatta takmula taharatu zunubi har ya zama cikin zunubansa ya cika in baqiya min ha shay'un ba'da al idan wani ya saura bayan ya alwala to idan ya tattaki zuwa masallaci kafin ya kai masallaci sauran zunubin nasa kuma da an goge mishi da a ce wani zunubi zai makale ma mutum bayan yi alwala domin wani zubin wata alwala sukan samu damuwa wani ya kan yi alwala ya bar lum'a ya bar lum'a kila lum'a ta zama yan karama ba dole bane ido ya tsinkaye zuwa gare ta to kaga wannan lum'ar da aka bari tana iya zama sanadi na wani zunubi ya makale to sai aka ce mutum ya tattaki zuwa masallaci shi ma yana cikin ne alkafara yana cikin abin da zai goge ma bawa zunubinsa ga idan zunubin ya wani zunubi ya makale to tattakin da zai zuwa masallaci sai zama ya goge masa wannan zunubin nasa حتى لا يقف العبد في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهره وباطنه من درن الأوساق والظلوم حري زمطاوة حتى لا يقف العبد حري زمطاوة بدي السياع في مقام المناجاة أحقين بذي جانا لألا ألا بعد كمال طهارة ظاهره فاتشي أركنس نظاهرياتك وباطنه حتى تمكن سنفو ياتك من درن الأوساخ دجدتين دولا والذنوب لكم الزنبي شكي الولر بي تاغوجي مسا زنبانسا إن أنا أمان وانا زنب يا مكالي bai wanko saboda sanadiyar alwalarsa kila ta samu wata yar damuwa to idan ya tattaki zuwa masallaci to sai wannan tattakin ya zama ya kankare masa abin da ya makale na zunubinsa sai ya je gaban Allah subhanahu wata'ala yana mai tsarkin bayyane da kuma tsarkin boye shuri'a lahu له تجديد التوبة والاستغفار shi yasa sai aka shar'anta ma kuma bawa ya tuba والاستغفار kuma ya istighfari a qiba kulli wudu'i bayan kowace alwala in ka gama alwala kuma sai aka ce kai istighfari ka tuba hatta takmula taharatu zunubihi har ya zama karkin zunubin sa gabaki daya shiga in mutum ya gama alwala a cikin azkar da suka tabbata ana yi bayan alwala akwai kafaratul majlis kun ji sunanta kafaratul majlis mu kuma muna dama bayani da kafarat ababen da suke kankare ma bawa zunubinsa ita kuma wannan addu'a ce aka kira ta kafaratul majlis wato abin da ke kankare ma mutanen da suka zauna a wani bagire suka yi tira ko suka yi wani aiki zunubansu shine kafaratul majlis shine su ce kama kharrajan nasa'i kamar yadda alimamun nasai ya ruwaito min hadisi abi sa'id marfu'an wa mawqufan ah, hadisin abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin sahabbai da suka fi kowa yawan riwaya wannan hadisin an ruwaito shi marfu'i wato wata rana sai da Abu Sa'id yace annabi sun yace ko mawqufan wata rana kuma sai ya ce manzo Allah sama yace ba shine marfu'i da makofi ko وما أضيف للنبي المرفوع عند أحد عند انتاما من ذلك شو مشيني مرفوع وانا حديث وش ما لم يسن لن تتونا أكنس أما دي الإمام ابن حجر يا تبقى لدى سوى هذا مرفوع ده موقوف جدا نسسين إن جنتا كما يبدي يفضي أشي لتاف سنتائج الأفكار نتائج الأفكار في تخريج أحاديث كتاب الأفكار littafin al'azkarun nawawiyya ya samu gata wasu malamai sun masa sharhi sannan kuma al'imam ibn hajar al'asqalani shi kuma sai ya ɗauki hadisan duka sai ya tahrijin shi mujalladai biyu ya kira wannan littafin nasa da albarka da nata'idul afkar fi tahrij ahadisi kitabil afkar littafin al-imam an-nawawi al'imam ibn hajar shi kuma sai ya zo ya masa tahriji wato ya ɗauki hadisan ɗaya bayan ɗaya bayanin ingancinsu ko kuma rashin ingancin kowanne daga cikinsu so da kalimam ibn hajar ya ce duka hadisan guda biyu sun tabbata da marfu'in wanda abu abu sayyid ya ce annabi sama ya ce da kuma riwaya da ta zo da ya ce ya ce sannan bayan al nasai al ibn sunni ya fitar da wannan hadisin nasa a cikin hadisin a cikin amalul yawmi wal hadisin yana cewa man tawadda daga wudu'a duk mutumin da yayi alwala kuma ya cika alwalarsa an ga isbaghul wudu'i ala al ko sun kala inda faraghihi min wudu'ihi sannan bayan ya gama alwalarsa sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayka kaga kafaratul majlisi kenan subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika da kuma yabanka astaghfiruka ina ne ka gafarta mini ya Allah wa atubu ilaika kuma ina komawa zuwa gare ka wato zunuban da na aikata na baka to yanzu ya Allah na dawo ka karbe ni in yi haka ne zai faru kutiba alaiha bi ne. wannan addu'ar da ce a rubuta ta a cikin takaddarsa da ake rubuta masa lada daga nan sai a yi maka hakimi a buga tsaka shine khatim fawudi a tahta al'arshi sai a je sai a sanya ta a ƙarƙashin al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala falam yuqsar ila yawmil qiyamati ba za a yaga wannan takardar ba har zuwa ranar tashi alkiyama tana nan ba za a yaga wannan takardar ba tana nan a rubuce nan an ce yi kusan duk da takarda ba ba karya ta ake yi ba amma suna da a da can ana da hanku ana da abubuwan da ake rubutu da su ana rubutu wani zuban a kan katako ko har yanzu ma ana yi akwai allo allon da muke karatu a kansa wanda suka yi makaranta allo sun sani inda ake alin allo an baki wauzan sannan kuma ana rubutu a kirgi fata eh, ana yi sannan akwai abubuwan rubutu da yawa da ake to shi sai ce falam yuqsar ila yawmil qiyamah da a kalla wannan da aka rubuta wannan hatimin da aka ba zuwa ranar tashin alkiyama shi a fito ma da bawa ya ga ladan a ranar ka haka sau biyar to kullum kana da wannan takaddun guda biyar alal aqallin alwala guda biyar kai ce kila ba kai alwalau wal hawa ba ka yin walhan ba ga baki daya kila ba ka kiyamun laili ko makamantansu sauran nafilfili da ake da shi kun ga wannan ba karamin aiki ba ne haka shi bawa gabaki ɗaya ita sallah kai gabaki ɗayanta to ita ce gani da bawa yake da ubangijinsa ita ce alaƙar bawa da ubangijinsa to duk lokacin da bawa zai je yi alaƙa da ubangijinsa ɗin nan to ba zai je ba face sai an tsaftace shi ya zo fes domin zai je wajen sarkin sarakuna sarkin da babu wani sarki kamar sa wata ji shahadar la'abdu ala takne ne tahara ta yi duk lokacin da bawaye kokari domin cikin karkinsa wa mashihi ilal masjidi da kuma tattakin da zai zuwa masallaci walam yak wa zalika ala tafsiri zunubihi amma kuma wannan da yi kirkin da zai karkare masa zunubansa ba ka inda salata yakmulu bi hatta tafsir to idan ya shiga sallah sai sallar ta zama ita ce kankare masa zanabi zai cika ta sanadiyarta kun ji yadda abin yake mataki mataki na farko dai tsarki ana kankare zanabi na biyu tattaki zuwa masallaci ana kankare ma bawa zanubinsa kafin tattaki zuwa masallaci addu'ar da ake bayan an gama alwala sannan tattaki zuwa masallaci shine mataki na uku sannan kuma mataki na hudu shine bawa ya tsaya gaban Allah subhanahu to sai sallarsa ta zama ta gama cika samarsa hankali mata zunubansa da ake amma fi sahihai ne an abi hurera ta anin nabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya tabbata daga sahabin annabi sallallahu alaihi sallam سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بقرأيك صلى الله عليه وسلم قال يتي أرأيتم لو أن نهرا قبان لا باري دا أشيء أقوى ولتبش بباب أحدكم a bakin kofar ɗayanku ya kulle fihi kulla yawmin hamsa marratin kullum sai ya wanka sau biyar irin bayikin da ake da su na zamani masu tiles ko bubbles eh, da wani sabulu ka ji ana sabulu kada mai tsada ko mutum a ce zai shiga bayi kullum sau biyar ya wanka hal yabqa min daranihi shay'un annabi sun da tambayi tambaye shi habbai ce kuna tsammani wata daudar su za ta ragu akwai daudar da za ta samu a jikinsa kullum sai kayi wanka sau biyar kullum sai kayi wanka sau biyar kuma a kaddara misali a cikin baka shiga inda za ka yi da shi shi ne kamanceceniya akwai bambanci tsakanin da zunubi da wanda zai zunubi wannan zai zunubi amma kullum kuma sai ya rike sallolin nan guda biyar sai sun wanke shi so biyar to hal buƙa min daranihi shai, manzo sun ne shi kana tsammanin za ka ga wani abu da kasa to haka sallah take da farko alwala na biyu addu'a bayan alwala na uku tattaki zuwa masallaci a kafa sannan na hudu sallar ita kanta da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai hada sai bawa ya gama sallah Allah madaukakin sarki ya goge masa zunuban sa gabaki da kamar yadda malam ibnu qayyim a cikin littafin sa alwabil sayyid yace masallata sun kasu gida biyar na farkon su shine musabun wanda za a bashi lada za a bashi lada musab a bashi lada yayi sallar ba wani zunubi tare da hito sai dai kwata ya rabata har dai lissafa sauran mun sha bayanin su a wasu darussa qalu la yabqa min daranihi shay sai sahabba suka ce ai ba abin da zai ragu na daudarsa daudarsa duk za ta fita da baki da Kala fa zalika mislu salawati al sai mun sune ce to wannan shine misalin salloli guda biyar ko fa zalika masalu salawati al wannan shine misalin salloli guda biyar يمحو الله بهم الخطايا ألا مدوك تنسكينا قوجة زنبيد وإن قوي الوضوء وحده على تغفير الخطايا إذا إتكنت على الولاء إتكنت كوي فقوج ممكن زنبنسا المشي إلى المسجد وتبتا كن ضافة ذي زوا مسلاتي والصلاة بعده لكما سلت ذي باين تبتا كن تكون زيادة حسناتي shi kuma kawai sai sai a sallar ita zama daɗi ne na ne na ladaddaki da zai samu ta bai da zunubi bai da zunubin da za a goge shi ke nan so idan ya shiga sallah shi ke nan kawai sai sallar ta zama kawai lada shi kuma dama bawa abu biyu yake bukata wa ya المغفرة ilal إلى shi ke nan. abin bawa yake bukata shine Allah ya goge masa zunubansa kuma ya masa rahama goge zunubi na nuna cewa ya kubuta insha Allah ba shiga wuta ba ba shi lada na ba shi ƙarfin gwiwa cewa insha Allah shi ɗan aljanna ne rahama ke to shi ne wani abubuwan sai za ka ji addu'o'i da yawa rabbin sirri warhamni رب ابكي وارحم وأنت خير الراحم آية وقل رب ابكي وارحم وأنت خير الراحم يا الله مدوكة سركي النبي صلى الله عليه وسلم ce ya Allah maɗaukacin sarki ka gafarta min wato ka hana ni shiga wuta warham sannan ya Allah ka ni a cikin aljanna wa anta khayrur rahimina ya Allah kai ne mafi jin kan waɗanda suka fi tausayi sakamakon abin da kake ma waɗanda ka tausaya mawa shine ka sarsa a cikin babban tausayinka babban tausayinka shine aljanna gidan da babu bacin rai ko bara ɗaya a ciki sabanin duniya duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya baka sai ka ya baci ba wata ni'imar da za ka ce ka shige ta ɗari bisa ɗari a duniya ka ce ka kubuta daga bacin rai babu amma a gidan aljanna ne wani za'ana ma fi shudurihim min kulli tun wani abu da zai zama kulli ne da tunkurowar zuciya da kufila wani za'ana sai da aka tushe aka shiri so da haka yan aljanna ba su da damuwa shi sa gidan rahama gidan aljanna amma duk wani daɗi da mutum zai samu a duniya to mashubin bil wa bis an cakuɗa shi ne da kuka da ihu in kada cikin wata ni'ima to sai kaga wani abin da ya bata a kare a ciki in gida ne kaga tsarawa ne kyau kana nan kana kallo wata rana kawai sai daga wani waje kawai ya ɓaci in tenti aka maka mai kyau kana nan kana nan wata rana kawai sai wani yaro kawai ya samu gawayi ya zo ya koka maka ko ya zo ma da tenti wata rano shi yara marasa jin magana sun taɓa yi kawai suka samu fenti kawai suka kabin layi layi suka kabin layi in suka gaba ne mai gida a kofar gida to shi wannan ma an soke shi za a yi hanya ta kawai shi dai ka fito da safe sai kawai an maka kofar ko an maka tani a kofar gidanka a zata gwamnati ce alhali kawai yara ne mara jin magana suka zo su kaga duk fenti da kai mai kyau shi ke in ba ta kake da ita sai ta ɓata maka rai in ƴaƴa kake da su sai sun ɓata maka rai in kai malami ne kana da ɗalibai wata rana sun ɓata maka rai in kai ɗalibi ne sai malamin ka ɓata maka rai in kai shugaba ne sai talakawan ka sun ɓata maka rai ko ministocin ka ko kwamishinonin kan kai gwamna ne ko kansinonin kan kai ciyaman ne in kai sarki ne yan majalisa ka sai sun ɓata maka rai wata rana haka rayuwar take amma aljanna to ita ce marhaba ita ce rahama zallar rahama Allah ka mana sau da haka idan mutum zunuban su kama kankare su sanadiyar alwala to da tattakin da zai zuwa masallaci da kuma sallar da zai yi sai su zama masa sanadiyar ne kawai ziyada ta hasana sai su zama masa karin lada وهذا هو المراد بقول النبي في حديث عثمان wannan shine abin da manzo sama yake nufi a cikin hadisin sai na Usman ibn Affan wanda muka ambata shi a baya wasunabihi da kuma hadisin as-sunabihi wanda duk mun karanta su a baya wa kana mashruhu ila al-masjid wa salatuhu nafila manzo sama ya sai ya zama tattakin da zai zuwa masallaci da kuma ita kanta sallah sai su zama mutane nafilatan sai su zama masa kawai kari وقد ثبت ذكر الحديثين ai an bace waɗannan hadisan a baya duka guda biyu da hadisin sajiduna Usman bin Affan radiyallahu anhu da hadisin as-Sunabi rahmatullahi alaihi an faɗa mana cewa in alwala ta ga biyan bukata to in ka shiga sallah kawai sallar da zaka yi sai da zama ƙarin lada to sai al-Imam da Rajab shi yace wa alam ka sai anna jumhurul ulamai mafi yawancin malamai ala anna hadhihi al cewa waɗannan sabubban da aka lissafa mana kullu hadisun su innama tuqaffiru as-sagha'ira duna al-kaba'iri suna kankare wa mutum fa kananan zunubansa ne ba manya ba wannan batun in ba manta ba a ɗaya daga cikin majalisan mu na farko farko da littafin mun yi wannan batun muka kawo magana limamin abdul barri kamar yadda ta a cikin at-tamhid lima fil min al-ma'ani wal ashanid sannan kuma ya sake nana ta kutankwacin irin wannan maganar a cikin al sannan kuma al-imam mughlafai shi ma ya kawo a cikin sharhi sunan abi dawud a cikin sharhi sunan ibn majah mai suna eh, al da bi sunnatihi sallallahu alaihi salatu wassalam so da kananan zunubai ake nufi domin manyan zunubai هي لا تكفر إلا بتركها إيه؟ ba a gafarta ma mutum zunubansa manya shi idan ya tura ya basu shi yasa idan ya mutu yana yi in ya mutu yana yi amma ba shirka ba ba tafi ba ba shirka ba ba kafirci ba ba tafi ba to in ya mutu yana yi fa amruhu muwakkalun li rabbi shi a bashi da Allah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azzabahu in ya ga dama ya masa in ya ga dama kuma ya masa azaba amma yana buƙatar a yawaita yi masa addu'a shi yasa malamai suka ce hatta na nafsi yusalla alayhi mutumin da ya kashe kanshi ya halatta a masa sallah domin huwa ahwaju nasi ila maghfiratillah mutumin da ya kashe kansa manzan sun ya ce za a masa azaba abin da ya kashe kansa wanda ya harba kanshi da bindiga za a ci mishi azaba ranar gobe alkiyama wal iyadu illa. wanda ya caka ma kanshi wuka haka wanda ya sha guba ya mutu shi ma guba za a ta kwankwada masa a ranar gobe alkiyama a cikin wutar nama. to shi sa yake bukata a yawaita masa addu'a Allah shi tsare to waɗannan duka ƙananan zunubai ake nufi Allah malaukaki ke na cewa in ta jitani ko ka ba'i ramatun hauna an hunuka ci an kun ci ya ake idan kuka nisanci manyan manyan zunubai da muke hana ku to za mu kankare muku ƙanana ƙanana kuma da shi Allah madaukaki yana siffanta masu imani da cewa allazi ne sun gona kaba'ir al-ismi wal fawahish illa lamam yawan malamai suka ce al-lamam ana nufin sara'iqul dhunub zunubai kanana waɗanda su kaffaru bi ba'd amal Allah yana gafarta su da wasu ayyuka na alkhairi da mutum zai aikata su ko manyan zunubai la tukaffaru illa bi tarkiha wa tawbati minha ba a gafarta ma mutum a ce mutum an gafarta mashi idan ya bar su ya bar su ya tuba in ya bar su ya tuba to ana fatan Allah madaukakin sarki zai gafarta masa amma in ya mutu yana yi to fa amruhu mufawwadun li rabbihi wa man yamut wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbihi haka ne manzuma yace duk mutumin da ya mutu bai tuba ga abin da yake ba to ka nika al'amuran zuwa ga Allah shi ce mun gane to kun ga shi ne wannan so da aka da yawan malamai sun tafi akan haka وقد استدل بذلك عطاء عطاء وغيره من السلف في الوضوء حقيقة من يمن يمع لمي كمن إنس الإمام عطاء بن أبي رباح العالم المكي معلم مكة دون ننسى وقد استدل بذلك عطاء وغيره من السلف الإمام عطاء بن أبي رباح da wasu daga magabata sun kafa hujja akan wannan da alwala cewa alwala da ake magana kanta ba ana nufin tana gafarta ma mutum ta kankare da manya-manyan sa bane kanana ne so da kada mutum ya je ya faci kuɗi da hannunsa ya zo ya ci in ya shin yi alwala shi kenan ya ci banza a bai ci ba kada mutum ya je ya je ya aikata zina ya ce in yi alwala shi kenan alwala su ai ta kankare masa wannan zunubin a'a sai ya tuba sai ya tuba وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه سيدنا سلمان الفارسي ألا يقاري داء قريش يتي الوضوء يكثر الجراحات الصغار الولاة لا تنكر الذنوبين قنانا والمشي إلى المسجد يكثر أكثر من ذلك tattaki kuma zuwa masallaci shi kuma yana gafarta abin da ya fi wannan yawa والصلاة تكفر أكثر min ذلك sannan ita kuma sallah tana kankare abin da ya haka yawa amma duk kananan zunubai ake nufi ba aka bar ya ce ba wato zunubai da mutum ya tsara kanana masu yawa wanda da Allah ya ce masu imani suna nisantar manyan zunubai da alfasha illan lamam sai kananan zunubai kamar yadda malaman tafiye suka ce allaman sara'irun zunubai zunubai kanana su ne ake nufi da lamar kharajahu muhammad ibn nasar al-marwazi babban malami al-imam muhammad ibn nasar al ya ambace shi a cikin littafinsa sa ta'zimu qadr as-salah ta'zimu qadr as-salah wa yadullu ala anna al-kaba'ira la tukaffaru bi dhalika ma fi as daga cikin abin ke tabbatar da lallai su manyan zunubai ba a gafarta ma mutum su a kare masa su dan yi alwala akwai hadisin da ya zo a cikin sahihani bukhari da muslim an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga ma'aiki sallallahu alaihi yace as-salawatul khams salloli biyar asuba azhar la asr magriba isha'i wal jumu'atu ila al jumu'ati da wata jumu'ar zuwa wata jumu'ar ورمضان إلى رمضان شنن رمضان زوا ون رمضان مكفرات لما بينهن إذا جتوني بكل كبائر سنا كان كريم ومتن زنبان سألانا أما إذا جتوني بكل كبائر إذن نحنان زنبان يعني سنشبان كون جحد ها أشي سامو ما أدابر تامو متن كنان زنبان شيء إذا ينابو مينا شيء نحاجي دي دي دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا إن حرف الشرط إن حرف الشرط فاجتنبوا هذا فيل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة شيء التي شيء نكثر nukaffir kaga jawabu shirkin kenan majzum to kaga wannan shi ma wannan sai aka ce inidi tanu izabtuni bikin tabar ita ma izanan shartiyya ce idan aka nisanci zunubai waɗanda suke manya to sai a gafata mu mutum ƙananan zunubansu salloli guda biyar juma'a zuwa wata juma'ar sati guda mako ɗaya ramadan zuwa wani ramadan shekara guda to ƙananan zunubai da mutum zai aikata in dai ya nisanci manyan zunubai to Allah mutum sassu zai gafarta masa zai gafarta masa aibin waɗannan ƙananan zunuban in suka tare da mutum a duniya ya mai da su ya halasta su to sukan sa shi ya aikata abin da yake babban zunubi me yasa aka faɗi matakan zina matakan zina in mutum ya kalli matakan zina dukkanin zai ga ƙananan zunubai amma kuma ne sai ya zama suna da hukuncin babba maza su ne ci al'ainu ta zini wa zina hannun zaru wal uzuru ta zini wa zina hal isga'u ko wal yadu ta zini wa zina hal matashu wal rijlu ta zini wa zina al mashi ko al khatsu شيء ما سنش والفوز يصدق ذلك أو يكذب كدونا زنا خلوا شيء ساعة شيء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حيث يقول ذاك ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم شو مقاتات شيء مسلمين قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أعن سعيد كل الفواحش مبداحة من النظر ومعظم النار من مستقرر الشرر والمرء ما دام داعين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر يسر مقلته والبر محدثه يا لا مرحبا بسرور عاد بالضرر شيء قائدة قائدة إتشي وأنه سنة شوى العين رسول القلب إيه ido shi ne ɗan sakon zuciya to ka gani sannan kunne mana zina me kujinsa me zinarsa ji shi ya sa al'imam al'akhdari rahmatullahi alaihi a cikin muktasar dinsa ya faɗa cewa cin haram akwai ne akwai a talazu bi kalamiha mutum ya rika magana da matar da ba tashi ba ba muharramarsa ba kuma yana jin daɗin magana da ita kaga ba a hana a yi magana ba a magana ta tilas ko ta a mace za ta je ta zo shagon ka siyayya za ta magana da ita mana za ta yi ciniki ɗalibar ka ce ta maka tambaya za ka ba ta amsa kuna aiki waje ɗaya ta tambaye ka wani abu ku amma ku zauna kuma kuna fira fira jin daɗi wannan kuma kaga an shiga wani bayi to karshe dai duka maza su yi nisa waɗannan abubuwan sai ce wal fardu yusaddiqu zalika aw yukazzibu al'aura ita take gaggata waɗancan ababen da waɗannan muqaddimat ne su muqaddimat ne su suke gabato da mutum zuwa ga zina wal iyazu billah ba zina ba hadda dangogin zina al jara'imul jinsiyya su ma daga wanda ne tun daga dubi yasa wanda Allah ya tsare shi ya rantsa idan sa to shi ce ya ji daɗi kuma al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shaghudatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin sai da ya lissafa fawaid ghadb al-basar guda 30 fa'idoji na mutum ya daina kallon haram sai da ya kawo guda talatin daga ciki da yana kara wa mutum imani daga ciki yana kawo hasken fuska mutumin da kullum haram yake kallo to ba za ka ga annuri a fuskarsa ba hmm? wayar ce dai ka kalli sabon Allah ana rawa mafi sauƙi kenan mace tana rawa tana girgiza jikinta hmm? a kai ma mutum ya rika ganin wani bangare na jikin mace a kai wa mutum ya zo kallon abubuwa na bata da shi ke fuskar shi ba zai samu annuri ba annuri na imani babu sannan yana haifar da tsarkin zuciya mutum ya zama yana rantsa idan su yana kawo tsarkin zuciya sannan yana ƙara fahimta ce zama fahimtar da za ka yi ma wata aya in ka karanta ko wani hadisi sai ka ga wani ka ba zai iya ta ba wannan fahimta Allah ya keɓe saboda ne harin idan ka daga haram sannan kuma yana kawo ma mutum kwanciya hankali shi ya sai akwai abin da suke ce mishi ishku suwa kallo sai ya haifan ma da abin da suke ce mishi ishku suwa abu ne kallon nan dazu to sai ya koma kuma ya zama hotonsa yake kallo duk inda ya je ko sallah yake sai ya je na kallon wani ka kai ma matsayin mutumin da zai zo zai mutu a bayan makin ya ga hoton aljanna sai kallon hoton wata mace da ya tallafa a kanta kuma bai same ta ba hmm? kaga bala'i ce Allah ya tsare so daga kawaidu gaddil bashar eh, wannan malamin الشيخ بن محمود المصر حفظه الله ya ɗauki wannan hawa'in guda talatin ya ɗan rubuta ta yi risala a kanta a kansu guda talatin ɗan yi talifat a kansu a kan ba yi talifi ba ma a fili suke amma dai ya ɗan ɗauko su ya ɗan yi ja ya ɗan yi talifat haka ya ɗan ƙara bayanai a game da haka to kun ga wannan ita ce ka'ida so da haka manyan zunubai ba a gafata ma mutum sai ya ba su sai ya daidai su su kuma ƙananan su ma mutum sai ya daina yin manya da nashin a hadisi Allah ka ba mu ikon tarkaka وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم daga sagiruna Usman ibn Affan radiyallahu anhu yace an sama yace ma min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi tahduhu salatun maktubatu sallar farilla za ta zo mata fa yuhsinu wudu'aha sai kyautata alwalan wannan sallar wa khushu'aha sannan da shiga sallar sai ya zama ya kyautata kankantar da kai da Allah wa ruku'aha kuma ya kyautata ruku'unsa wa sujudaha kuma ya kyautata sujadarsa illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tut kabiratun wa dhalika ad-dahr kullu ce wannan sallar ta zama kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi sai ta zama sanadiyar kankare masa zunubansa waɗanda ya kafin ita sallar ma lam tu'ta kadiyatu hakikar ne ba manyan bai aka aikata ba hakikar ba babban zunubi bane wa zalika ad-dahr kulluhu ko wa zalika ad kulluhu ya zama zarafi wannan ana magana ne a kan tsawon zamanin sa duka ko a tsawon shekararsa tsawon shekara in ka aikata in ba ka aikata manyan zunubai to duk lokacin da kai alwala kai sallah ka kyautata sallah kai tsira'a mai kyau kai ruku'u mai kyau zuciyar ka dan Allah kake yin sallar ba dan ganin wani ba ba dan wani ya ce kana cikin musallata ba ba dan wani ya ce ka iya kira'a ba kai wannan to za a gafarta maka zunubanka da kai kafin wannan sallar dukkan su kuma tsawon shekara wa zalika dahra kullahu tsawon shekara lafazin addahu yana zuwa da ma'anar zamani duka hmm? sannan kuma yana zuwa da ma'anar shekara hmm? صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان قصيانه اجزاها ثم دي أزمن رمضان ثم يشد بايا رمضان توجيه زمن من هنا دلادين شيء أزمن شيء كرا قدان ومن وشين شيء فانظر إلى كم يسبب لك أسباب تخفيف الخطايا يا كي مشني سوغاغو ويا كي نكرنك وانا اللي تعطي ان جعل علامة ابن رجب fanzur ku duba ila kam tu yassabu laka asbabu tafsir al-khataya wai su nawa ne ake ta sauƙaƙa maka kofofin sabubba na hankarewar zinubai la'allaka taqahu minha wataƙila ka samu tsartaka daga waɗannan zinubai qabla al kafin ka mutu fa talqahu tahiran sai ka je ka da Allah kana ne tsarki ya Allah ka ba mu ikon da waɗannan sabubba تصدق لمجاورته في دار السلام شيء قدم كاتن شنتا قدم مقرشن الله مدوكتين سلكي في دار السلام أجدن كبتا كل شيء الله ما wannan gaisuwar da kake masa a duniya to ita ce in kayi da gaske kake yi ba wata to ita ce Allah madaukakin sarki zai tsoron maka a lahira kullum sai ka gana da Allah sannan ranar juma'a kamar yadda ya tabbata hadisi suqul jumu'ati fil jannati kasuwar juma'a ce ita ta ce ran juma'a wannan da yawan yan birni ba za su gane wannan karatu ba amma yan ƙauye a ce kara na kasuwa muna yara ana mana wata waka ana waka rana juma'a na cewa kuturu dariya yake ko ya samu ɗan kwabo ya siyo da kyawar basu yau ranar juma'a kuturu dariya yake ko ya samu ɗan kwabo ya siyo daddawar batsu kajeran juma'a wato har kuturu kuturu dariya yake ran juma'a saboda akwai kasuwa to ita ma aljanna akwai kasuwa akwai kasuwa wannan kasuwar babban abin da ake zuwa a je a yi kasuwanci a ci ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala masu imani daren juma'a za su ci kwalliya su tafi suƙul juma'a cikin janna su je su gana da Allah maɗaukakin sarki Allah ka samu na cikin su wa an ta ta'a ba amma kai kana ji illa an ta mutu ala khabasi zunubi kai wai ka ce wa dole cikin tabbas zunubi za ka mutu ka tahtaju ila tariqiha fi kiri jahannama yanzu kana bukata a kan kare maka zunuban ka ne a cikin bakin galma. a cikin bakin galma ta jahannama haka kake so Ba a wanke maka zunubin ka da ruwa da a ce za a gurja fata ka da ruwan batar sai ka shi kai ruwan batar kake so a fara maka ruwan batar ba acid acid kaga ba ne hankalin da zai zaɓi cewa shi da acid yake son yi wanka ko a mishi wanka zai zaɓi ruwa ruwan ba wanda yake ba ne zafi ba a ne ba ne sanyi ba kuma wa kana baina zalika kawama domin idan ne zafi ne sai kona shi idan kwace sanyi ne sai je haifar masa da ciwo Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka sa mu cikin bayan ka waɗanda suke cin gajiyar waɗannan maganganu da manzan ka sallallahu kuma malamai suka sharhin su ka sa mu a cikin su ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa fitinu da suke faruwa a cikin mu kasar mu ya Allah madaukakin sarki ka yaye mana su tashin hankali da rashin kwanciyar hankali ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana da su a kasar nan mu. ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah madaukakin sarki ka ba mu arziki mai yalwa kuma mai amfani mai albarka ya Allah madaukakin sarki ka shirye mu ka shirye zurriyar waɗanda suka mutu a cikin magabatan mu ya Allah ka gafarta musu ya Allah madaukakin sarki dukkan musulmai daga cikin ƴan uwanmu da iyayenmu waɗanda muka rasa su musamman a irin waɗannan lokutan 'yan kwanakin nan ya Allah mu da hulsuke ka gafarta musu ya Allah ka ji kansu ya Allah kai musu rahama ya Allah madaukakin sarki ka ɗaukaka matsayinsu mu kuma idan tamu ta zo ya Allah madaukakin sarki ka samu cika da imani ka samu cika da kalmar shahada ka karɓe mu a matsayin bakinka ya Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙa mana tambayoyi da za a yi mana a cikin kabari wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh